Wata sanarwa da kakakin hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya, Air Vice Marshal olato Kumbo Adesanya ya aiko mana, ta ce sojojin ƙasa ne suka fafari miyakan na Boko Haram daga yankin Bama, inda nan take jiragen yakin sojin saman samfarin Alpha Jet suka bi su a baya, inda suka ci musu a wajajen ƙauyen Bulagalaye lokacin da mayakan na Boko Haram suka hango jiragen yakin shine suka nemi su gudu. amma nan take jiragen yakin suka buɗe musu wuta inda suka yi kace-kace da su a cewar wani tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya Air Commander Baba Gamawa mai ritaya da irin wannan ci gaba tabbas za a kawar da mayakan Boko Haram din sannu a hankali in ka duba abubuwan da ke faruwa a duniya yau kullum abin da ake magana shine air power wato ya zamanto yaki ta sama kuma in ka duba tun lokacin da aka fara fafatawa ake dabbarwa da su waɗannan 'yan Boko Haram a yayin da su sojojinmu na sama suka fara a bama-baman wuta daga sama da cikin daga jejin sandisa ga irin nasarorin da aka samu da kuma ci gaba da aka samu ina tabbatar maka aka ci gaba da yi ana kai musu hari ta sama da za a samu nasara kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har ma da turare. rundunar sojan saman najeriya ta ce za ta ci gaba da kai irin wannan farmaki har sai ta ga bayan mayakan na boko haram to ko anya a irin hakan haka ka iya cimma ruwa. tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaron malam kabiru adamu irin wannan hare-hare da rundunar soja ta sama suke yi yana da amfani amma inda matsalar take in su maharan suka kawo hari ba a samun martani daga wurin rundunar soja da sama babban misali shine wannan hari na baya-baya wanda ake tunanin kungiyar albarnawi ta kai yobe garin gilli gaidam a yobe ah, kaga an samu kusan awa biyu ana faɗa tsakanin su wanda suka da kuma sojojin da kenan to amma har aka gama faɗin nan ba mu samu labarin cewa rundunar soja sama ta tashi ta kai ma su wa'annan wanda aka kai ma hari agaji ba ah, inda an samu haka kagara tana da dama ta nakkata su wanda suka din tunda shi a tsari na yaki mallakan sama yana hannun gwamnati a nan mu yadda muke gani a Najeriya ba mu ga haka ba Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.